littafinmu na ƙarshe na biyar shine littafin uh, zuhud na al'imam uh, abdullahi bin mubaraki al-maghwazi alaihi rahmatullah muna cikin babu ma a fi ibada za mu tashi hadisi na 97 majalisi na ashirin haka ne ko na'am قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مسعر قال حدثني معا إن شاء الله عن عون عن أبيد الله بن عبد الله قال كان عبد الله إذا حدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح wannan falala abdullahi dan masudi ce mun gane ɗansa domin ɗan ƙaninsa kenan shi ne yake ba da labari ubaidullahi na Abdullahi. Hmm? yake cewa kana abdullahi idan hada atil uyunu babanmu abdullahi ibn mas'ud ya kasance idan idanuwa suka natsu hada atnamat suka yi bacci kama sai ya tashi sadaf sadaf sadaf ya miƙe fasami'ta lahu da wiyya sai dai ka je yana wani gurnani yana gunji na karatun sallah ka da naha kamar yadda dabino yake yin gunji bishiyoyin dabino idan sun haɗu abin nan kai zuma kai kudan zuma nahar haka haka za ka ji karatun hatta yusbiha har ya kai asuba saboda neman kusanci ga Allah hmm. sau da ka gwaggwadon yadda kake tashi da daddare ka kusanci Allah gwaggwadon yadda Allah maɗaukacin sarki zai ɗauke kaka domin wannan lokacin ba lokaci ba ne na munafukai hmm. Hmm. da yawa idan mutum yana kiyamun lai to alama ce ta bawan Allah ne shi na ba mu ikon yi wannan asarin akwai maganganu a kan sanadinsa ta wasu ɓangarora amma dai duka mazajen hadisin fiƙa kuma wannan na nuna mana falalar ibn masud da sansa da ibada sannan kuma yana karantar da mu mahimmancin ibadar dare kakka zama ba ka da rabanka wa khudh bil layli na nafs wa tuhud anil aynayn mahbuban jimadi da daddaren nan mutum ya tashi abin da zai iya ko da ko da minti talatin kasa amma minti ashirin ma a hankali a hankali za ka rika yi kana wa kanka tarbiyya حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أيضا يعني مسعر كينا قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال أبو الأحوص يتشي إن كان الرجل mutum ya kasance a wancan lokacin yana ba da labarin sahabbai da ya zai zo wata rumfa jinka ita ce zai zo da daddare baraka ai a ta lailan kenan alam tara ya ni kullama tsari kan wajadtu biha tiban wa illam tatayyibi kaga tsaraka kenan shi yasa aka cewa annajmu saqibu at-tariq ku? was-sama'i wat-tariqi wama adraka ma at-tariqu annajmu saqibu mata yuwa an-najmu layla ko a kan maganin laraba in mutum ya shiga bala'i sai su ce ra'an najma zuhuran cewa ya ga tauraro da rana kaga ya shiga uku kuwa hmm? to mutum zai zo zai zo la ya tsokul fusfafa zai zo wata jinka zai zo jinka da daddare fa yasma'u fihi kadawiyin nahal sai ya rika jin wani gunji irin na ƙudan zuma fama balu ha'ula'i ya amaluna ma kana ula'ika ya hafu to me yasa ‘yan yanzu ya na suka amintu suka saki jikinsu ma kana ula'ika ya hafu abinda waɗancan na farko suke tsoro me na farko suke tsoro wuta shi yasa ba sa wasa da ibada hmm? هاجة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عينه جزاء بما كانوا يعملون يا يأتشاف من كان مؤمنا كمن كان فاتكا لا يستوون أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المعوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فزقوا فمأواهم النار to kaga waɗannan ya ama ma ya hafuhu ko ya khafu minhu ha'ula abinda waɗancan suke tsoro su kuma 'yan bashi suka amintu kawai sun saki jiki daga cin abin ke tsara mutum daga azabar Allah akwai akwai akwai akwai nisanta akwai yawan ibadar dare kuma haka bane kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin domin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un baccin su da daddare ɗan kadan ne حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد شي رشدين إيه، أظن عداده إيه، هو من عداد عبد الله بن لهيعة الإمام الذهبي أتشن الموكظة يا بقى مثالي دشي أتشن وأن دا حديثنسو raunin shi ta ɓangaren hadda ne raunin hadisansa ta ɓangaren hadda ne shi rushdinu عن عمرو بن الحارث عن عون بن عبد الله قال إن الله عز وجل للي ألا مضوائيد توككا ليدخل خلقا الجنة زي شجد وصو متاني الجنة فيوطيهم حتى يتملؤوا sai Allah maɗaukakin sarki ya ta ba su hacce sun cika ta malla'a sai sun ji ai yanzu ba su bukatar komai Allah zai ta ba su ya ta ba su wa fawqahum an fi ad ula amma kuma a saman su akwai wasu mutane suna daraja madaukakiya fa idza nazaru ilayhim arafu hum idan suka duba waɗannan mutanen da suke saman su sai su gane su fa yaquluna ya rabbana sai su ce ya ubangijinmu ikhwanuna kunna ma'ahum in uwanmu ne fa sun kasance tare da mu fa bima faddaltahum alaina ya Allah me yasa ka fifita su akan mu fa yaqulu hayhata hayhata ya Allah ke sun muku nisa sun muku nisa innahum yaju innahum kanu yajuuna hina tashba'u sun kasance suna jin yunwa ta azumi a lokacin da kuke cike cikin ku tak ku da abinci su kuma sun yadda su zauna da yunwa ta wa yasma'una hina tarwawna suna jin kishi lokacin da suna suna jin kishi lokacin da kuke cika cikin ku da ruwa hmm kaga azumi kenan wancan wancan abinci wannan kuma ne abin sha wa yaqumuna hina tanamu sun kasance suna kiyamun laili lokacin da kuma kuke ta shankar bacci wa yashkhasuna hina tahbidu sun kasance suna daga kawunansu shine yashhasu suna daga kawunansu hina takhbihun lokacin da ku kuma kuka yi ƙasa ƙasa da kawunan ku kai bacci wato su suna tsaye suna ibada ku kuma kuna cin kuna bacci ta yaya za ku zama matsayin ku da duk da su ma fa an ba su fa an ba su har suna ganin an ci amma suna daga kansu sai su ga wasu sun fi su Hmm. kamar kai ne sai a ce ga wani otal nan an yi shi otal ɗin hawa-hawa ne akwai waɗanda suke sai aka sa a one star ne one star otal amma otal ɗaya ne amma sai aka kasa shi gida-gida wani ɓangaren sai zama one star wani ya zama two star one star ɗin kuma irin na ƙasashen larabawan nan masu kyau yi ba irin namu na nan ba Allah shirye mu to kai kana ganin an kai ka wani ɗaki ga bayin ka nan ga wata ya kujera nan ga esin ka ga waye waye sai ka ɗan fito waje kana fitowa kawai sai ka hango wani ɗaki shi kuma ba abu da babu a ciki ka ga da kana jin ne kai ne kake cikin wata duniya ta daban to yanzu da ka je ka leƙa sai ka ga ashe akwai ko kuma ka kai ziyara wajen wani ya kira ka yi ta aina kake sai ina nan ɗaki mai lamba ta kaza sai ce to ka zo ka saman ni ina ɗaki mai lamba ta kaza kana zuwa ka je ka ga ɗakin shi in da ina jin duniya ta ƙare a ɗaki na ashe a nan duniya take to shine abin da aka musu to sai su tambaya su ce me yasa shine sai a ba su wannan hujja innahum kanu yaj'una hina tashba'un wa yadma'una hina tawawun wa yaqumuna hina tanamun ويشخصون حين تخفض shine bambanci sau إبادة ka ibada tana أي mutum إن ɗaga matsayinsa حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن عبد عن أبي المتوكل الناجي قال قال رسول الله إن الدرجة في الجنة فوق الدرجة حديث مرسل lalle aljanna a saman a cikinta akwai daraja a saman daraja kama baina sama'i wal ard darajar kamar abin da ke tsakanin tsakanin sama da ƙasa wa innal abda la yarfa'u basarahu mutum zai daga kansa ya daga sa. fa yalma'u lahu barqu kawai sai ga wani haske ya dallaro masa ya kadu yakhfafu basara to kamar hasken zai tafiyar masa da ganinsa fayazzahu lidhalika fayaqul sai ya firgice sai ya ce ma hada me wannan fayuqalu hadha nu akhika fulanin sai ya ce wannan hasken dan uwanka ne wani fayaqulu akhi fulanun shi wanda dai dan uwan nan nawa da muke zuwa makaranta tare ga shago na ga nashi ga ofishi na ga nashi kunna na'malu fi dunya jami'an tare ba muke aiki fa tare وقد فضل علي هكذا اما كما ان فيفتا a اكينا هكا قال فيقال له تي اتي متى انه كان افضل منك عملا اي كان سيفنا كفللا ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى daga nan sai a sa masa yadda domin dan aljanna baya ganin wani ya shi domin ganin wani yafita shi ke kawo hikiri da gilli su kuma wanda za'ana ma fi su birnin nan gillin yi hmm? yan aljanna wani bai ganin wani ya fi wani amma dai a farkon zai ga fifikwa to daga baya sai a sanya masa yadda sai yadda domin rabi Allah an wa rabu an. to kun ga ibada tasirin ta ba karami ba ne mutumin da ya fi yawan ibada da kyautata ta yawaitawa da kyautatawa wannan abu biyu ne a yawaita kuma a kyautata ba a yawaita a tauye ba a yawaita a kyautata sannan a bautawa Allah ta'ala da ikhlasi sannan a bauta masa da muwafaka da manzon Allah dacewa da abin da Allah sama ya zo da shi in mutum ya samu wannan to da shi ne ake samun waɗannan darajojin kaga wannan kenan daga kada mai wasa ƴan uwa mai kokari حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار شي وانا أبو حمزة دن wani mutum ne daga cikin mutanen madina shi abu hamza din shine talha ibn yazid al-ansari maulahu maulana na al shi mutumin da ba ambata ba shine zufar shine rajul ɗin. mun gane shi abu hamza shine wa talha ibn yazid al-ansari maulahu shi kuma rajulun min al-ansar sunansa shine sila ibn zufar قال ابن الصائد ابن الصائد يتي يقال له طلحة مولاه مولاه مولاه قرضة ابن كعب الأنصاري مولى انصري وقال لنا وقال لنا مرة, مرة أخرى وللوقت يسيمنا سلمة مولا قرضة يحدث الرجل من بني عبد يواتو ياسا مصاباني أجمد سننسا قال ابن صائد ابن صائد زيدك تشغواتو لتافهم منا الزهد من يترجم سأبكم من تابع وهذا الذي لم يسمى هو عندي سلة ابن زفر العبسي شيني والنقر an huzaifa ta min yaman to sahabin da aka yi riwaya daga gare shi shine huzaifa radiyallahu anhu huzaifa ta min yaman ba sahabin manzo sama kuma sahibu sirri annahu sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yi salla tare da manzon Allah su sama da daddare amma duk hadisin mun san shi in muka ji falamma dakhala fi salati qala lokacin da ya shiga sallah tare da manzo Allah zuwa masallaci yayi sai tayar da manzo Allah sallama ya ja ihtajara manzo sallama ya dauki ya ja wani wani wani daki haka a masallacinsa kusa da gidan shi sai ya shiga yana sallan dare da hudayfa ya zo masallaci sai ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na sallah sai ya bi manzo Allah sallama sallah falamma dakhala fi lokacin da ya shiga sallah qala fi ti allahu akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama manzo Allah ta kenan hmm du'a ne du'a ul istiftah allahu akbar zul malakuti ma'abucin mulki waljabaruti, da kuma isa da barin kansa wal kibriyai da girma wala azamati da isa daga nan sun makara albakara ta da manzon sama karanta fatiha ya karanta bakar sutul bakar sun marata a sai manzon Allah sama ya ruku'u wa kana ruku'uhu nahwan min qira'ati daɗewar manzon Allah sama a ruku'u kwatankwacin tsayuwarsa da yayi sutul bakara wane mutum fakana ya ƙuli manzon sama na ji shi yana faɗa subhana rabbiyal azim zikiru ruku summa rafa'a ra'asahu sannan manzon sama ya dago daga ruku'u ya dago da kansa daga ruku'u fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi sannan tsayuwarsa daga ruku'u kafin ya tafi sujada ta kai irin dadewar da ya a ruku'unsa fakana ya ƙulu sai ya rika cewa li rabbi alhamd li rabbi alhamd lokacin da ya dago sai yana cewa li rabbi alhamd kuma eh, sajada daga nan sai tafi sujada fakana kana sujuduhu nahwan min qiyami sujadar ma ta yi kama da tsayuwar a dadewa fa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la thumma rafa'a ra'sahu fa kana bayna sajdatayn nahwan min as sannan ya dago daga sujada sai ya zama zaman da ya a cikin sujada tsakanin sujada biyu kwatankwacin irin sujudar da ya yi wa kana ya kuli sai yana cewa rabbir firli rabbir firli a wannan zaman da ya yi hatta ƙara albaƙarata eh, wa ala imran wa nisa'a wal ma'idata wal an'ama a wannan sallar daren sai da manzon sama ya karanta su biyar suratul baqara daya suratul ali biyu suratul nisa'i uku suratul ma'idati hudu suratul al'an'am nawa biyar qala shu'batu la adri al-ma'idata aw al-an'am shuba yake na manta abinda malamin mu ce mana ko dai ya ce baka ali ma'ida ko kuma an'am kun ji surorin da maza mai karanta a wannan shi ne kuzaifa yake cewa saura kirs in yi abin kunya in gudu manzo Allah sallama yana tsawaita sallar dare saboda ba da wani yake sallar ba shi yake ko ba shi zai huzaifa ba ko shi gaito shi daga wannan ɗabi'ar manzo Allah sallama kenan a sallolin shi na nafila amma a sallolinsa na eh, abin nan na farilla da yake jan mutane to ya umarci cewa limamai su sassauta duk da akwai ruwan da suka zo manzo Allah sama yakan so ya shiga sallah ya tsawaita idan ya ga sahabbai al imamu nawawi a cikin shahu Muslim yace manzo sama yana kula da mamun shi sannan yana kula da kansa idan ya tabbatar da akwai wasu abubuwa masu nauyi a ranar ko a lokacin ko an yi aiki an gaji to manzo sama sai ya takaita karatun sallah shi yasa zaka ji a wata riwaya an ce manzon Allah sallallahu wata rana ya karanta an'am a magariba suratul an'am wata rana kuma ya karanta suratul tsuri wani zubin kuma sai ka ji an ce manzon Allah sama ya karanta a sallar isha'i ya karanta iqra a sallar isha'i kaga wannan yana nuna maka manzon Allah sama yana kula da halin wa halin maminsa to abin da ake bukatar limamai su kula da shi kenan amma idan mutum zai sallarsa shi kadai a ɗakin shi to fa yutawwi ma sha'a sai ya tsawaita da yadda ya ga dama sai rika yin irin na sayyidina Usman ibn Affan ma ba ne bi bane sayyidina Usman in ya buɗe farkon Qur'ani to sai ya jire sannan yake ruku eh yi mana بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل tasbihar وقرآنا أي haka yake in ya fara raka'a ɗaya to ya mata karatun ƙur'ani duka saha anhu to da haka abinda ake buƙatar mutum ya yi kenan amma dai limamai don allah musamman matasan nan su daina gwada haddasa a kan mamu ƙwarai da gaske sannan wanda ya sabuwa hadda ba ta nuna ba kai ya zai ce a tsallashi zai ta sata shi ma wannan kuskure mutum ya shiga sallah a mai gyara goma sha bakwai kaga wannan sauran kirsa a irin nawa da ya ce hizbi ko ya ce hasbuk an mai gyara <laughs> an yi gyara an yi gyara an yi gyara ke kai wannan ba za ta gyara bai ce hasbuk eh, ma mu yi wani neman hasbuk ka ga samu damuwa shi kuma wani ya ce hizib to Allah ya shirye mu eh, wasu limaman gaskiya suna suna da gyara sosai eh, musamman yadda ake hadara hadarin nan sai liman ya hangu hadari an fara iska shi kenan kawai zai zo kuma ya ci gaba da jan karatu mai tsawo a a kan yadda za ka yi ta sallami jama'a shi ake so Allah ganar da mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in <clears throat> wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh